كن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban ɗakin taro na resource center da ke nan garin gombe fadar jihar gombe ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci lakca ta musamman da wannan kungiya mai albarka ta nisa'us sunna ta shirya domin faɗakarwa ga 'yan uwa da iyaye mata ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka ita wannan ƙungiya ta nisa sunna Allah ya sa mata albarka wato abinda yake faruwa ƙungiyar izala daga kafa ta zuwa yanzu samu lokaci da ya kai shekara arba'in hada dan wani abu shekara arba'in hada dan ƙari daga kafa ƙungiyar izala zuwa yau amma tsawon waɗannan shekaru arba'in sai zama ƙungiyar ta fuskar dawa, tana da ɓangare guda ɗaya ne shi ne bangare na maza su mata ba a yi musu wani tsari da za su iya ba da gudunmuwa a harkar da'awa da gwagwarmaya ta addini ba na'am tana yi wa a wancan lokacin babu bukatar haka saboda da mu da matan ba mu yawa haka ba amma yanzu an yi wa'azi suna ta cika ƙasa duk garin da za ka je a najeriya in dai akwai musulmi a garin to akwai ɗan izala a garin ba za ku san yadda izala ta yi karfi ba sai kamar mu da muke zagaye ƙasa muke ganin abubuwan da ke faruwa sannan aka samu wasu munanan aƙidoji da ake zagayawa da su ana ƙara ɓatar da mata musamman bakar aƙida da ta shiya su ba zaune suke ba mata suna nan sun bazama domin cusa shi'a a gidajen ahalin suna kuma mace tana da daman isa inda mace yarwarta take wannan yasa abin yake da hatsari kwarai da gaske sun tsana tarko iri-iri da za su kama mata saboda duk abin da mata suka karba to wannan abin za ka ga yayi na so ya mamaye al'umma gaba daya yanzu idan kika je garin kaduna duk keke na da kika ga rubuta wa bai'a bai'a na daya bai'a na biyu bai'a ta uku bai'a ta hudu to na shi'a ne da idona na ga bai'a ɗari tara da wani abu wannan ya nuna sama da keke na dubu nasu ne kuma duk waɗanda ke tuka waɗannan keke napep ɗin babban abin da aka ɗora musu shine in ya ɗauko mace ya san yadda zai cusa mata shi a kamin ya sauke ta shi yasa da ke shiga cikin keke fef ko idan sanya miki wata 'yan waka da za ta ɗau hankalinki a mahali zai zo da gaggawa ko wata wakar bai begen ma. akwai wacce ba ta son ma a cikin ku yar wace ce yar annabi muhammad amma shi munafiki da wannan zai yi amfani kamin ki an kare kin so miki wani bala'i ke kin ji an sa kaset ana yi wa faɗi fadima bege iya nan tunanin ki ya tsaya shi kuma yana kallon ki ta miro in ga kin fara gyada kai to ya gane kin fara shigowa ana kin fi kowa ado sayyida kai da ke annabiyu ya gama lafiya ya ko sai girgiza kai kina lafiya to sai ya fara magana to Allah ya sa da mu za a kai kayan na da fadima a aljanna ki ce amin amin amin ke babu abin da yake bani haushi na tana da sai na abubakar suka kwace mata gona baiwar allah nan ba irin kukan da bata yi ba amma gonan nan aka hana ta kuma abubakar da umar ne suka tsaya tsaye wadda kakar a bata sai ki ji kin fara tsanan abubakar kin fara tsanan wa kin fara tsanan umar sun tana da matasa teloli da ke wa mata dinki sun gano cewa ku mata yanzu ba kwa san ba mata yan wanku dinki kun ki san ba tela namiji dinki yanzu ɗinkin mata telori maza sun kwace ba mata ne ke ɗinkin mata ba su ke ɗinkin mata to bisa wannan sun ɗabi yara da yawa sun koya musu ɗinkin mata an tura su sun kware yadda in kin zo kawo ɗinki idan yanzu kalle ke ga wata sakarar sakarar ki haka suna bata latsa ki ba kamin ki bar wurin sai ya samu yadda zai cuta miki shi'a sun ɗabi mata an musu tirenin na kitso da kunshi da lalle da gyaran jiki da halawa da wacece wacece inda ake yi wa amare da sauran mata yadda duk yadda aka wata ran ki je nan ma sun ɗana tarko yadda za a kama ki a cusa miki shi'a sun ɗau matasa masu sai da kayayyaki da mata ke amfani da su irin warwaro da ɗan kunne da waye da kayan shafe-shafe nan ma yan shi'a suna nan sun ba zama a nan duk dai neman hanyar da sai an mai da matanmu da 'ya'yanmu sun zama yan shi'a sai an koya musu zinar mutu'a da sauran iskancin da ake kokarin a daura su a kansa a irin wannan yanayi idan aka ce maza mu kadai ne masu yin wa'azi za a ci mu da yaki kafin mu ankara akwai bukatan a ce a cikin ku mata an samu wata kungiya ta mata masu da'awa wanda kuna nan cikin gidaje kuna nan a makarantu kuna nan a ko'ina duk inda kuka burbudin a za ku haska da tocin mai cin batir takwas domin a gane da ke faruwa a wurin wannan yana daga cikin dalilan da sa muka ga ya zama wajibi a kirkiro kungiya ta me ta nisawu sunna bayan wannan akwai banna da ake yi da yawa da mata su ya kamata su tashi tsaye su yaƙi wannan bannar yanzu idan aka zo ana magana kwastomomi masu zuwa gidan bokaye in kun kasa kashi ɗari kashi saba'in allah da suwa ne ne mata ne yanzu da bakon boka shahararren ya zo gwabben nan sai ka rasa yadda za aka yi a cikin kwana uku kowace mata tana da labari suna nan mugaye suna ta halakar da matan al'umma suna ta haifar mana da bala'i da fasadi a cikin al'umma na mata abin ya shafe su kai tsaye akwai bukukuwa yanzu da shigo shigo na fitsara da shegantaka idan aka ce an yi aure an yi biki a tsaya a ita tsokanar Allah sai an fusatar da ubangiji akwai wanda na gani wai biki ne ake yi wai amarya za ta fito ta yi rawa da uban ango ba fa da ango ba wai yanzu amarya ta yi rawa da ango a gaban jama'a ana ihu wannan iskancin ma yanzu iskancin yan aji ne ne yanzu akwai inda suka wuce da sun aji shida ita amaryar da wa za ta yi rawa da uban ango shi kuma ango da wa zai yi rawa da uwar amarya kaga uwar amarya tsofai tsofai ba tsoron Allah an share mata fili an sa mata kiɗa kamar an jona mata wani standby generator tana ɗiban rawa tana juyi tana wani ɗebo kwana tana wani ƙasa-ƙasa tana wani zama sama wai rawa take tare da wa tare da ango can kuma gefe ga wani tsohon kiriminal shi uban shi kuma yana rawa da me yana rawa da matar ɗansa wannan lalacewa da mai tai kama wai yanzu wannan shi ne menene ne wayewa shi ne birgewa. Bi yadda za mu yi wa maza wa'azi wannan bukukuwan mata ku ne abin ya fi shafa akwai bukatan a samu masu da'awa a cikinku da za su yaƙe irin wa'yannan fitsara idan ba a samu wannan ba bi yadda muke bukatan a samu nasara ba za a samu nasara ba za a yi sati guda ana saba wa Allah yau za a yi masters night gobe akwai bachelor's night jibi akwai barbecue ko babu kyau gata akwai arabian night chitta akwai indian night kaji baka ya harau ga ko bonari wa amma wai tana indian night me hada ki da indian night ko wata ya kumbiya kumbiya ko anguwar ajiya ko nan tudun wada ko wani wuri wai tana arabian night ke ba larabi ya ce me hada ki da arabian night yanzu iskancin ya wuce da wai har ƙauyawa kauyawa night ƙarya nake duk su ake wannan shekantakar mata da ke yi shi wai ranar kowace za ta shiga yan ƙauye rigar daban ɗan kwalin daban zanin daban a samu wani faɗe filifa a saka a wata kwalliya ta rashin hankali a zuwa ita iskanci wai ƙauyawa dai ne kullum da shegataka da za a yi ku je wajen buɗan kai ku ga iskancin da ake a halin yanzu da sunan me da sunan buɗan kai waye ke sai an buɗa kan ku tura kan ake bijin da mana san ya je ya buɗa kan shi waye ke sai an zo wani taro an buɗa kai akwai ranar kamu ka rasa wa za a kama irin wayannan fitsara da aka kirkiro da su a bukukuwan mu na aure mu ma za mu yi ta wa'azi kawai ba zai gamsar ba sai an samu suwa sai an samu mata kun tashi tsaye kun yi da'awa wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar izala a mataki na ƙasa muka zauna muka ce za mu ƙirƙiro nisa'us sunna wanda za ta zama kamar fiffike ne na ɓangaren mata a ƙarƙashin ƙungiyar izala a kowace jiha kuma ita nisa'us sunnan tana ƙarƙashin ƙungiyar izala domin mata ba za a bar su sakaka ba dole sai an sa ido idan za su fada kuskure a gyara musu da haka da haka saboda bakon abu ne da ba su saba da shi wajen tarbiya irin ta jagoranci ba to za a da za a rinka dora su akan turba yadda in Allah ya taimake mu aka tura aka tura a samu nasara wannan ya sa muka fara kafawa a jihar Kaduna kuma ta kafi ta yi ƙarfi kwarai da gaske idan nisa'u sunna za ta yi taro a jihar Kaduna last taro da muka kira abin zai ba ku tsoro duk da zo duniya ba taba ganin taron mata irin ranar ba za ku ɗauka sallar idi ake yi ta mata mata suna bata ana cigiya da lasfiga mace ta bata a cikin taro bayan an kaddamar da na kaduna muka je jihar shugaban kungiyar izana na kasa shek abdullahi balalau jihar adamawa aka kaddamar bayan kaddamar aka kaddamar a jihar bauchi bayan kaddamar a jihar bauchi shugaba ya sake tura ni na tafi jihar zamfara na je muka kaddamar a can sannan shugaba ya sake tura ni muka tafi jihar jigawa muka kaddamar a can satin da muka kaddamar a satin wani bawan allah ya saya musu mota ta da'awa a satin da muka kaddamar da ita nan ma yin Allah ya da sai mun saba muku mota ta da'awa da yadda Allah mota ta da'awa sai mun saba muku mota ta da'awa wacce za ta shiga kowane lungu da sako duk inda za ku je wa'azi ko da'awa motar ku ce da nisa'u sunna a rubuce ku je kuma ku isar da saƙon Allah daga nan aka ci gaba har aka kaddamar da jihar Gombe nisa'u suna ta jihar gombe ta shi kowace nisa'u suna gata a najeriya gombe a nan ne muke da mataimakin shugaban izana na ƙasa gaba ɗaya shan usman isa ta da yawa gombe a nan jihar gombe nan muke da babban sakataren izana na najeriya gaba ɗaya kabiru gombe atu gombe a nan gombe a nan muke da darakta social media na kungiyar izana ta ƙasa gaba ɗaya ibrahim ne suleiman gombe ku faɗa min wace jiha take da manyan jami'an ƙungiya irin wannan adin najeriya jihar adamawa in kaɗai bai shugaban ƙungiya na ƙasa da allah ya basu wani ofis suke da shi a manyan da na national jihar kaduna da nake yabawa in da daraktan agaji na ƙasa da allah ya basu a manyan da na national mai suke da shi so izalar najeriya kusan ƙarfinta gaba ɗaya a ina ne a gombe saboda haka duk abin da za a yi wani wuri a gombe sai mun ninka haka yin allah madaukin sarki ya mace wannan ne ya sa lokacin da aka zo za a yi za a ainihin kafa shugabanci na nisa sunna da kai na naje na samu shan kusurman isa taliyawa na ce a cikin matanka muke so ka bamu guda ɗaya ta zama shugaban nisa'u sunna ya ce mata na kuwa na ce kwarai da gaske ya ce saboda mai nace domin in matar ka kace shugabar nisa'u sunna ba ta isa bayan mun gama taron nisa'u sunna kuma a ganta tana rawa a gidan biki ba ko ta isa ko ba dan Allah ba ko dan ta kare mutuncin ka kai za ta nutsu ba za ta shiga shirme ba amma idan muka je muka ɗauko wata ba irin wannan ba sai mun zo gaba ɗaya an gama nisa'u sunna sunna sunna sai ka ci ta can wajen kamun ango tana ɗiban rawa tana sama-sama tana ƙasa-ƙasa sunan da aka karanta an rushe ta ko ba a rushe ta ba an rushe sunan da aka karanta wannan shine bambanci tsakanin ƙungiyar nisa'us sunna da sauran ƙungiyoyi na musulunci mu mun ce nisa'us sunna wannan kalma ta sunna da ke cikin filin da ke cikin sunan to duk wacce take memba ta mu dole ta bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ki je ki kwashi bid'a sannan kuma ki fado mana arisawu sunna ba ki ce yi to ai mu ko ina muna nan can ma da mu nan ma da mu ƙarya kike yi nan ba mu ba sani ba ko kun gane karatu ita kungiya ce ta wa kungiya ce ta sunna ta nisa'us sunna kuma in Allah ya yarda duk gudunmu da zamu ba ku da goyon bayan da za mu ba ku kungiyar ta tsaya da kafafun da za ta tsaya da kafafun da ya Allah yarda gata na biyu da kuke da shi shi ne da muka samu shek usman isa taliyawa dattijo mai albarka ya zama uba ga kungiyar wannan ba karamin ne ba ba karamin gata ba ne na san za ku sha wahala da shi mu ba haka muka tafi tsawiya sai daga baya muka gane ashe tarbiyya yake ba mu karku ku dauka kanku kada aka fara mu ma sai da muka yi me mu ma sai da muka ci bakar wuya sai da muka girma muka yi hankali sai muka gane ashe ya ƙara rayuwarsa ne yana kokarin ya tattale mu ya zamu mu zama mutanen kwarai nan gaba ya zamu mu zama shugabanni ya zamu processing qualities na shugabanci yadda zamu iya jagoranta al'umma yau an wayi gari ba ran da zamu yi wa Allah sujada ba mu roki Allah ya masa albarka ya saka masa da alkhairi ba saboda haka kuma tarbiyyar nan haka za a tsaya ga cewa an ba ku ita in Allah madaukin sarki ya amince nan gaba za ku fahimci alkhairai da ke cikin wannan tarbiyya da yake kokarin ya ba ku Allah ya saka alkhairi bayan wannan da ba mu sa ido sosai akan mai idsawu suna take yi ba in Allah ya yarda daga wannan program da muka yi yau kamar sabon shafi ne muka bude na mu tabbatar da cewa wannan kungiya ta tsaya da kafafunta ta yi aikin da ya kamata ya yi cikin kwana kaɗan kuka kira taro ku kalli yadda hol nan ya cika da waje da ko'ina mata ne a tsatsaye wannan ba ku ga komi ba muna so taro da za ku kira nan gaba aƙalla mata da ba su gaza dubu ashirin ba su bayyana a taron muna so in allah ya da cikin takaitaccen lokaci duk wani gida a garin gombe ko shi mai gidan yana bidiya to in Allah da sai mun kwato matar gidan ta koma suna. ba wai magana ce ta kuje kushen take a cikin gida ku ta shan shayi ba a harkar nisa'u sunna harka ce da za ku tashi ku yi aiki ku yi gwagwarmaya kowane gida ku shigar da sunna ko ina ba na mantawa da abin da ya faru a jihar katsina akwai wani sarki ya tsani kungiyar izala saboda yadda da tsantsarin izala an faɗi kalmar izala sai yanzu zai yi amai saboda kawai baya son me baya son izala kun san me yake faruwa a shewar gida ta shiga izala bai sani ba kawai sai ga uwar gida da hijabi irin hijabin da baiwar Allah da ta saka daga sama har ƙasa ai yana gani kuma hankalin zai tashi hajiya ta ce menene mai martaba ya na ganki da hijabi haka ta ce to menene matsala an sa hijabi baki ba san matsala ba sai ka ce yar izada ta ce to dama yar waye ni yanzu makarantar izada ma zan shiga sarki sai fashe da kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amana rasulu bima unzila yanzu hajiya ina cikin rufin asiri ba wacce za ta tona mun asiri sai ke duk gidan nan ba dan izala hajiya ta ce da ta mai martaba ba ni kada ce izala a gidan nan ba in ka matsa mun nan ba sai ka faɗi sauran ban ta ke akwai wani yake kwarai wa ta ce hadda ali kun san wane ne ali babban dan sarki in yau Allah ya karbi mai martaba shi zai zama sarki ashe har kujerar ma sunna ta kwace bai sani ba sarki hankalinsa ya tashi ya ce ali ali ali ya ce allah ya kara maka nasara ya taho a guje wai da gaske kai ma ka zama dan izala ya ce haba mai martaba ba wani abu ne izalan nan ba fa a karanta qur'ani da hadisi ya aiki da shi shi ake cewa izala sarki ya ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata kenan shi sarki shi kansa ya yi da ne sarki ya ce to sai na gano yayin zanen gidan nan hajiya koma daga can shi ya koma gefe ce sai an yi tinke duk wanda yake sunna to ya tafi wajen hajiya wani gargajiya to da gargajiya ya tafi wajena kun san me ya faru gaba ɗaya gidan wajen hajiya aka ko ɗaya bai zo wajen shi ba akwai wani ɗansa ƙarami ana ce masa muhammadu muhammadu zai wajen hajiya sai sarki ya rike hannunsa sun shaƙu da sarki sosai yaro ne ƙarami yana haba muhammadu nawa wa karka tafi ka bar ni mana kai ka muhammadu ya kwashi hannun cikin sai mai martaba sunna sunna sunna wannan shi ne abinda muke so muga sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta mamaye ko'ina wannan ɓanna da ake ta yi a cikin ƙasa musamman a mata in an zo wajen bukukuwan suna sai an yi bidiyoyin inda ba a san kansu ba sai an saba wa Allah sai an fusatar da ubangiji in an zo aure a fusatar da Allah a fusatar da ubangiji mai gida yana ta kokarin ya zai hada kan matansa suna nan sun ba zama cikin bokaye irin wayannan fasadi da wannan banna aikin ku ne da sa'u sunna muga kun kawo gyara a cikin gidaje muga gidajen mu sun koma sun zauna lafiya cikin biyayya ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku saurara ku ci ita mace babban aikinta primary responsibility nata a wannan duniya abu biyu ne tarbiyya da karantarwa shi yasa muka ce wannan su ne manyan aikin Ina ce karantarwa da'awa da wa'azi duk yana ƙarƙashin karantarwa a buɗe aji a ilmantar duka yana ci in na ce tarbiyya ya za mu tarbiyyanci 'ya'yanmu su taso a kan hanyar Allah ba su taso lalatattu ba wannan aikin akan wa yake wannan aikin akan mata yake kar ku ɗauka yanzu ne mata suka fara wasi. yanzu mana shek abin nan malama zainab ya shek jafar an buɗe mata tafsiri na nisa'u sunna a garin kano sai ga shi kamar kasa za ta tashi wai ya za a yi mace ta yi tafsiri ya za a yi mace ta yi me ta yi tafsiri ku ji wata shegantaka ku shiga facebook ku shiga kan yanar gizo ku ga yadda matan suka koma a najeriya 'yan tiktok ku je ku ga irin fitsara da bannan da ake aikatawa yau 'ya'yan musulmai gaba ɗaya sun zama 'yan rawa da matar aure da budurwa da bazawara da uwar da yar kowa aikin ta kawai da sha kwalliya ta samu kidan wani mawaki ta saka a tiktok tana tikarwa tana kwaikwaya ba abin da yake faruwa ba kenan duk inda kuka abin da yake faruwa kenan wai ba a yi mamaki ya aka yi mata suka lalace a nan ba wai sai mace za ta karantar da ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallah ta ba al'umma tarbiyya wai nan ne bakon abu wai ya aka ake yin wannan ga kula fawun rashidunan mata nan yau idan aka ce za a biki mawaki za a je a ɗauko daga kano na san mawakin da yau in za a ɗauko shi abinda za a je masa kamin ya zo shi ne naira miliyan biyu ba magana mai za a tallabe shi ba haka kuma za a ɗauko shi ya zo yana waka matan aure ana tafi karawa wannan shine alamun wadata wai duk wannan fitsarar wai bata ɗauki hankalin mutane ba wai abin da ya dame su ya za a ce ga mace tana tafsiri aya ce ba ta fassarawa daidai a an yi ta fassarawa daidai to amma don me za ta yi ta mace ce ban gane ba wa ya gaya muku mata ba sa wasi wa ya muku mata ba sa dawa ku je ku duba mata a zamanin annabi muhammad ku je ku ga gwagwarmayar da suke ta dawa ku je ku karanta tarihin ummu aiman idan kafiri a makka ya bar gidansa ya dawo ya samu matarsa na sallah abinda zai fara tambaya ummu aiman ta shigo gidan nan gida-gida take shiga tana musulunta da matan ƙurashawa akan wanda suka kama ta suka ce ba domin muna da mutunci da kabilar ki ba da mun kashe ki amma za mu mai da ke zuwa ga kabilar ki tsohon raƙumi suka samu suka ɗora ta a bayan tsohon raƙumi ba sirri da ɗora ki a bayan tsohon raƙumi ƙara ɗora ki a bayan tsohon tarakta kwana uku ba ta bacci ba su ba ta ruwa ta sha ba da daddare za su yi tafiya ba dama ta bacci in gari ya waye rana ta ɗaga ta yi zafi sai su ɗaure ta a tsakiyar rana su kuma su koma zuwa su kama bacci rana ta rinka dukan da tana zuba sai da ta zama dehydrated kun san me ya faru rannan suna bacci idanun a rufe ba ta gani saboda bala'in wahala da yunwa kawai sai ta ji kamar wata guga tana taba mata kai mai sanyi ta dan buɗe idanta daga wanda za ta sai ta ga guga ke ta ruwa Allah ya zuro mata daga sararin samaniya wannan guga ta zo saitin bakinta da ta kurbi ruwan kaɗan sai aka janye gugar bayan lokaci aka sake dawowa ta kurba aka sake janyewa me yasa ake ba ta ruwan kaɗan kaɗan kwana uku ba ta sha ruwa ba in ta sha ruwa lokaci ɗaya ta cika cikinta zai cutar da ita bayan ta sha ta ƙoshi aka zuba mata ruwan a jikinta idan kika kalle ta sai ki ɗauka an ɗaura mata jirgin leda goma sha takwas ta warware ta murmure da aka kwarara mata ruwa ruwan sai mata garan bawul ta yi haske ta koma kamar wata yan budurwa budurwa a lokaci bayan sun farka suka ganta ga inda take jike da ruwa ga ta a daure suka ce yan renin wayo wato muna bacci kin kwace kanki kin ɗabi ruwanmu kin gama harkokinki sannan ki dawo ce kin daura kanki kar mu gane Allah ya kama ki ga ruwan bai bushe ba sace ba taba ruwanku ba idan kika samu ruwa ta ce ubangiji na ne ya bani ku je ku dubaro suka je suka dubaro suka ga ba taba ba suka ce ba shakka ba ruwan bane ubangiji ki kira daura nan ya kawo miki ruwa ta ce kwarai da gaske mu da bakin suka ce izan ilahu ki khairu min alihatina in haka ne Allah ki ya yafi allolin mu albarka mu ma gaba ɗaya mun yadda mu musulunta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wace ce wannan umu ayi umu sulaimi ita sai wa abu dan ansari wa aziyar musulunta sadakinta ta ce ce la ilaha illallah shi ne sadaki kuma la ilaha illallah da ya faɗa shi ne sadakin umu sulaimi sabai suka ce mu taba ganin sadaki ne albarkar sadakinta ba la da sadaku al islam islam shi ne sadakinta mata suna da awa tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda mata ke kasuwanci tun a zamanin manzon Allah tun a zamanin mata suke dawa tarbiyya kuma shine babban aikin da muke bukata kuma na ya za a yi yara da ake haifowa in sun taso su zama 'ya'ya da za su amfani al'umma su amfani islam yanzu bari tambaye ki duk limaman garin nan wa ya haihu su mace ko namiji mace ce ta haife su limaman ɗakin kaba wa ya haihu su mace shugaban ƙasar najeriya wa ta haihu shi mace gwamnoninmu nan gaba ɗaya wa haifar su mace gangarar ga wani mahaddacin ƙur'ani nan wa haibo shi mace ga wani babban liman nan zaune babban liman amma kuma wani na'ibi ke cewa shi ba dan zai zama liman ya yi limancin juma'a ya yi na'ibi amma dai har yanzu na'ibi ne saboda tsabar sunan na'ibi ya kama shi amma wa ta haibo shi mace ce ta haibo shi to ya kina tafiya kan hanya shi ka samu dan kwaya kuma yana tafiya yana tangari shi ba wa haibo shi shi ba mace ce ta haibo shi yan boko haram din nan wa haifo su mace ce ta haifo su dafa tsinda masu sace mutane suna shiga daji wa ya haiho su to ya aka yi galiman mace ce ta haifo shi ga kidnapper mace ne ta haifo shi ya aka yi wannan ya zama liman wanda ya zama kidnapper ya aka haka ya aka wanda ya zama mahaddacin ƙur'ani gangaran wanda ya zama ɗan ƙwaya wai ɗan ƙwaya haɗu da ɗan ƙwaya yace da ana malam da tambaya nake aka ce mai tambayar ka ce wai da Allah yanzu kan dare ne ko rana ne wai sa shi mai masan dare ne ko rana bane dai dan gwaye yace yi hakuri da Allah ni ma ban sani ba don ni ma ba kore a garin wato cikin su waye shi zama dan gwaye shi kake to ya kai ga wannan mahadacin Qur'ani mace ta haihuwa shi ga wannan dan kwaya mace ce ta haihu shi idan aka samu matsala matsalar da aka samu shi ne wannan da aka haifo shi an ba shi tarbiya wannan da aka haifo shi ko ba samu mai ba bai samu tarbiya ba matar da ta haifo wannan ta yi aikin da ya kamata wacce ta haifo wannan ba ta yi aikin da ya kamata ta yi ba nan ne aka samu matsala wannan ya zama kidnapper wannan ya zama mai wa'azi wannan ya zama dan boko haram wannan ya zama wani shugaban al'umma mai tausaya musu wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza ya dogara ga aikin da matan suka ne shi yasa qur'ani mai girma yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصدق الآيات لقوم يشهدون يتي الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أها. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله مدى الذكر كيتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي Allah ya كما mace da gona yadda gona take da itatuwa haka mace ita kuma take da yayaye sai Allah ya ce to wal baladu tayyib gona mai kyau nagartacciyar gona ya rabbi idan aka shuka sai shukar ta tsiro ta kyau ta ba da amfanin da ake bukata da izinin ubangijinta wallazi khabusa lalatacciyar gona kuma la yakhruju illa nakida irin abin da aka shuka a can yayi kyau dan ka dauko shi ka shuka ba zai tsiro yayi kyau ba sai dai abin da ba za a rasa ba lalacewa zai saboda gonar ba ta da kyau haka mace in an ilmantar da ita an tarbiyyantar da ita sai ta da 'ya'yan da za su amfani duniya idan ba a tarbiyyantar da ita an ilmantar da ita ba ƴaƴan da za su bayar sai su zama wa duniya matsala su zame wa duniya bala'i maimakon su amfani duniya yadda lamarin yake kenan shi yasa Allah ya ce al-khabisatu nagartattun mata lil khabisina dan nagartattun maza Allah ya yi su nagartattun maza a lokacin da za su yi aure nagartattun maza ƴaƴan da za su haifa duka wannan ana samun su ne da alkhabisatu lil khabisin ladatattun mata dan lalatattun maza Allah ya yi su khabisu da lil khabisat lalatattun maza dan lalatattun mata Allah ya yi su wa tayyibatu lil tayyibin tsarkakan mata dan tsarkakan maza Allah ya yi su wa tayyibuna lil tayyibat tsarkaken maza Allah ya yi su domin tsarkakan mata abinda ake gwada muku an samu tsarkakakkiyar mace to ta auri tsarkakakken namiji kuma sai ta haifi tsarkakakken da in an samu lalatattar mace to ta je ta samu lalatacce dan uwanta shi baki ita baka sai haifi baki kiri shi ke na huta wannan ne hikimar da yasa aka ce al'ummu madrasatun iza da ta adata shi ban tsayi bal araki in ka karantar da namiji ka ilmantar da shi mutum ɗaya ka karantar amma idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da wa ka ilmantar da al'umma wata za ta ce ba zan iya ba wai ga miki ba za ki iya ba wai faɗa miki ya aka yi waɗanda ba su kai ki ba su kai iya dala a najeriya mun yi shugabannin kasa da yawa musulmai daga cikin tun daga irin su murtala su shehu shagari su sani abacha su janar ibrahim babangida su yar aduwa su waye har in so kanwa janar muhammadu buhari da Allah ke je ki bincike ki ji iyayensu mata wace makaranta suka je kuna ji akwai mai digiri a cikin iyayensu kuna ji akwai mai diploma da wuya ki samu yan sakandare in ba ta abu ko firamare ba ta yi ba amma ta haifo shugaban kasa ta yi producing shugaban kasa ku tara farfesoshin najeriya ku nemo iyayensu mata ku ji digiri nawa suke da shi wata ko firamare ba ta yi ba amma ta yi producing farfesa idan wacce ba ta yi firamare ba ko yar firamare ko yar sakandare za ta haifo farfesa ban ga yadda za a yi ba ke kin yi firamare kin ma yi sakandare wata ma ta yi diploma wata ma ta yi nce wata ma ta yi digiri wata har tana da masar <clears throat> amma ce ba za ta yi producing farfesa ba saboda ne don ne ba za ki yi abin da ba ta da mace firamare ba ta yi ku je ku bi tarihin manyan malaman musulunci suwa suka rene su faratin daga kan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babansa ne rene shi tun yaushe babansa ya mutu sai yana ci mahaifiyarsa ma yana karami ta mai wata rene shi halimatu sadiya wa mace ce ta rene shi mace in kika kalli manyan maluman musulunci wallahi mafi yawan su wadanda ilimin su ya cika duniya mata ne suka rene su bari ba ku misali ko kaɗan daga ciki an samu wani matashi a garin madina ana ce masa farro wannan matashi Allah ya bashi arziki tun yana matashi da ya tashi zai aure sai sa samu masa yarinya mai tarbiya aka samu masa wata yarinya daga gida mai tarbiya ko ta bata tarbiya sai ya auro ta bayan ya auro ta a GRA na Madina a nan ya gina fara gida ya zauna tare da matashi amma kun san yake faruwa ba a yi watanni da auren ba ba yi mai ba ba yi watanni da auren ba sai wani abu ya faru menene ya faru ya je masallaci sallar juma'a sai limami ya kudu ba kan jihadi da halin da sojojin musulunci suke cikin da aka tura su wannan matashi ga sabuwar amarya ga arziki yana zaune a GRA amma sai ya cewa shi ma zai ba da rayuwar sai je ce sojojin musulunci jihadi yana zuwa zai samu matar wace eh ke haƙuri kin ji wa'azin da aka yi a masallaci kuma ya kama hankali na saboda haka ina so ni ma zan tafi jihadi ta ce to ai wannan aikin alkhairi ne amma ban san ba ko ka san ina da ciki ya ce kwarai na san kina da ciki Allah ya raya miki ciki ke sauke ki lafiya ga dukiya na zamani idan Allah ya sa kika haihu to ki dauki dukiyar da ki kula da danki karshe suka yi bankwana miji ya tafi na ya tafi jihadi ku ji matar ce take karfafa masa gwiwa in ke jirgin jihadi da bilayi da zai ba zai yi ba. sa abin da zai ba ku mamaki da ya tafi wata ɗaya bai dawo ba wata biyu wata shida har ta haihu ta yi suna ta sawa yaran suna rabi'a ta sawa yaran suna me ta sa mashi suna rabi'a shekara ɗaya shekara biyu mijin nan bai dawo ba sai da ya shekara ashirin tsawon shekara ashirin ɗin da tana zaune tana jiran mijinta ta ta kashe aurenta tana jiran Allah ya dawo da shi da Allah mata nawa ne za su iya jiran mijinsu shekara uku ba su da yawa shekara nawa shekara uku wata za ta zo ta same ta ta ce gara kina nan kina zaman banza ya yi take shi wata kira sai je ba ya yi amarya sai kina da dudu sakarai bude da baki baki sa abin da yake faruwa ba in zaki tattare na ke ki kara gaba ki tattara ki kara gaba namiji buhun barkono namiji buhun kai namiji buhun kaya namiji barbaran hankaka da ke rike shi ba za ki fita malaria ba za ta rabu da ki wace ta yi kwamfin su shekara ashirin bayan shekara ashirin kamar gombe kai shekara ashirin ka dawo za a gane kumbiya-kumbiya da tambaya da ƙyar ya gane anguwarsa da daddare har ya gano gidansa yana zuwa ya shiga cikin gida kan doki baka da hankali matashin ya ce eh, ƙarfin hali ya barawo da sallama ka shigo gidana sannan ka ce kana tuhuma ta kame ka ankara wannan soja ya jirgo daga kan doki suka rukume da kokowa da wannan mataki matar tana cikin daki ta rinka jin kara kamar dokuna na su kowa a gidan manyan jarumai guda biyu suna karawa ta fito a guje leƙa wadda za ta yi kusa mai ta ga sai ta ga ashe mijinta ne dawo buɗe bakin da ta ce ya rabi'a innahu abuk ya kai rabi'a da babanka kake kokowa rabi'a ya ce babana ta babanka ne wannan mutum ya ce ɗana ta ce ɗanka ne da kamar cikinsa to yanzu kokowa ta canja salo ta koma rungumar juna da fashewa da kuka bayan gama rabi'a ya wuce ɗakinsa shi kuma shiga ɗakin wa ɗakin matarsa ya kwana yana bata labarin gwagwarmaya da ruka da ya shiga Allah ya tsallakar da shi cikin tarin da suke yi yake cewa dukiyar da na bar miki ya kika da ita ta shekar ka damu Allah ya kai mu gobe zan maka bayani to yanzu an kira sallar asuba kira na farko an kira sallar asuba kira na biyu wannan bawan Allah ya ce wa matar to ki ta dora biya ba ta ji masallaci mata ta kalli ta ce rabi'a ai shi tun kiran sallar farko yana masallaci zuciyarsa ta cika da farin ciki dala wannan uwa ta yi aikinta ko ba ta yi aikinta ba ta shi ɗan kan sallah kiran sallar farko shi yana masallaci dan ya riga shi tafiya yace alhamdulillah Allah ya miki albarka yayi alwala yanzu ya je masallaci an yi sallah sai ga wani abu da ya bashi mamaki ya sa shi kuka da zubar da hawaye sai ga wani matashi da alkabba da rauni a kansa yana zaune a cikin masallaci duk manyan malaman madina suna kewaye da shi shine malamin su wannan matashi duk manyan malaman da ya sani a madina idan masu daukan qur'ani sun gama masu tafsiri su dauka in masu tafsiri sun gama masu adab in sun gama masu hadisi su dauka in sun gama masu usul tun da ya zo duniya bai taɓa ganin ɗan adam da yake sarrafa ilimi a harshen sai da ya gada kamar wanda matashi ba sai yake cewa na kusa da shi madina ta canja yaushe madina ta samu irin wa'annan yara ƙanana manyan malamai sai mutum ya ce amma kai ba ne a garin nan ya ce ito eh ni dai ba bako ba ne kuma ba zan ce bako ba a ah, da kake nufi ya ce ɗan gari ne amma dai rabona da garin yau shekara ashirin sai ce da daddare na shigo sai ce shi yasa kake tambaya wannan malamin shi ma bai wuce shekara ashirin a duniya ba bai wuce shekara nawa ashirin a duniya ba ya ce da Allah ya sunan shi sai ce sunansa rabi'atul ra'ayi yace ce rabi'atul ra'ayi ban saba jin suna irin wannan ba na san larabawa na sa yayansu suna rabi'a amma rabi'atul ra'ayi abin ya zo da wani sabon salo wai bahaushe ya ce wai kiran sallah da usul ai kuka samu sabon salo sai yake ce masa shi ma wannan malamin sunansa rabi'a an kara masa kalma a ra'ayi saboda in ya bada fatawa duk malaman madina sukan sauka daga kan fatawa su dawo kan ra'ayin shi shi yasa ake ce masa sun ra'ayi wannan mutumi da kuka ya baro masallaci yana zuwa gida labarin da ya fara ba matar kenan kin ji kin ji abin da na gani a madina madina ta canja haske ya shigo madina sai ta ce ka tambayi sunan malamin ya ce ina eh, tambaya a ce sunan sarbiya turayi ta ce to ɗanka ne da kuka yi kokowa da shi jiya da daddare yanzu ɗana ne kika tsaya kika tsira da ni share zama babban malami haka kusa abin da zai ba ku mamaki hatta imamu malik ɗan anas wanda ake masa kirari ya abal jawab fala yurajau haibatan wasa'iluna nawakisul azqani imamu malik ne za ka yi masa fatawa ya ce ka maimaita fatawar ka gagara maimaitawa saboda kurkini na ilimin imamu malik idan kana masa fatawa ba ka yi haɗa ido da shi masu tambaya kowa ya zata kai ƙasa har imamu malik yana cikin almajiran wannan yaro yana cikin ɗaliban rabi'atun ra'ayi wata yi tirenin nasa mace an tafi an batta da kike ta haihuwa shi singili haddadili ta kyankyashe irin wannan shehun malami kuma ko sakandare ba ta ba balle diploma in za ta kyankyaso mana irin wannan malami don me ke ba za ki kyankyaso mana wanda ya ba don me saboda mai waye ku saurara ku ji a bangaren hadisi littafin da fi kowanne inganci bayan alkur'ani mai girma shine sahihul bukhari shine me sayuwar bukhari wayar rubuta sayuwar bukhari imamul bukhari imamul bukari shi ya rubuta muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mugira ibn barzizba ya rayu a bukara a nan aka haife shi kana iya cewa tana cikin rukuzajen tsohuwar tarayyar ƙasar rasha a zazzakin tun yana karami Allah ya mahaifinsa mahaifinsa rasuwa mahaifin Imam Bukhari ya mutu tun yana karami wata lura da shi uwarsa yadda waccan matar ta iya lura da ɗanta har ya kai matakin da ya kai a ranar take cewa uban ba kana tambaya na dukiyar da kamar yanayi da ita ba ya ce ta ce to kan wannan yaron na investing maluman madina na rinka raba wa dukiyar suna ilimantar da shi har ya kai babban malami haka uban ya ce allah ya miki albarka akwai dukiyar da na zo da ita ta ganima ita ba ga su a sake kwashewa a je a raba wa malaman wannan yaro haka imamul Bukhari yana karami allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa watar ke shi mahaifiyarsa ita tarke shi shi yasa ko lokacin da zai tafi aikin hajji ba ya kai shekara goma sha takwas a duniya tare da mahaifiyarsa suka tafi aikin hajji amma daga can ita ta dawo tare da kannansa aka bar shi shi kuma a can ya ci gaba da karatu wajen manya-manyan malaman haram kenan shi ma waye training nashi mahaifiya sai ga shi ya rubuta littafin da shi ne marja na ƙarshe a hadisi Shi ne sahihul bukhari imamu na shafi imamu na shafi babban malami na mazhabar shafi'iyya kun san me yake faruwa mahaifinsa ya mutu yana karami wata rike shi uwarsa wata tirar da nisa uwarsa kun san abin da zai ba ku mamaki uwar sai da ta tsaya ta ga ya haddace alkur'ani yana da shekara takwas a duniya yana ɗan shekara takwas a duniya ya haddace alkur'ani mai girma izo sittin ka ji uwa wacce ta san me take daga nan ta tsaya ya ci gaba da karatu ya ci gaba da ilimi sai ga ya kana iya cewa shine wanda ya kawo sabon canji na alƙiblar ilimi musamman abin da ya shafi ilimin hadisi da ilimin usul da fiku kana iya sha kusan ɗan adam na farko a duniya da ya fara shawo ya fara yin dajiya ta wayan nan ilimin buga yana yaro ƙarami habar bin hanbal yana da shekara uku a duniya babansa ya rasu wa ya rike shi ne shi Ahmad bin Hanbal musa abin da zai ba ku mamaki wannan baiwar Allah sai da ta tsaya ta tabbatar da ɗanta ya haddace Qur'ani yana da shekara bakwai a duniya Ahmadu bin Hanbal yana da shekara bakwai ya haddace Al-Qur'ani mai girma daga ne ci gaba da haddar hadisi kafin ya mutu sai da ya haddace hadisi miliyan ɗaya hadisi na annabi Muhammad hadisai nawa hadisai miliyan ɗaya haddace wa ta tirenin nashi uwa Idan ta tirenin nashi hafiz ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani kusan kirarin da ake masa Shi al-hafiz fil hadith duk malaman hadisi idan za ka kira sunansu in ka ce hafiz sai ka faɗi sunan malamin hafiz Ibn kasir hafiz ne na hadisi hafiz abu zura babban malamin hadisi ne amma idan ka ce ƙalal hafiz hafiz ya ce kai shiru baka faɗi suna ba to duk duniya an yi tufaƙi kana magana ne akan wa kana magana kai ibn hajar al galani shi ne wanda ya kira sunansa ba sai kawa da ka ce hafiz shi kadai ne kamar ka je kaduna a ce ina za ka ce ka ce gidan malam ba sai an tambaya ba an san gidan gobe za ka ce ƙarya nake ko ka zo mana gobe a ce wajen wa ka zo ka ce na zo in ga malam ne domin san ba kabir gobe ka zo gari ba ka zo ga shek taliyawa ne amma duk wani malami a izala gobe za ka bada sai ka faɗi sunan shi sai ka ce malam na'ibi sai mu ce to mun gane wanda kake nufi malam isa alawi sai mu ce mun san inda ka nufa malam to mun gane amma kace malam kai shiru sai mu ce zo mu je mu kai ka ba sai ka faɗa ba to ibnu hajar al-asqalani shi kadai ke da wannan shi ya rubuta bulugul baram wanda ke hannun kuke karantawa shi yayi babban sharhi nan na sahihul bukhari wanda ake cewa fatahul bari kun san abin da zai ba ku sha'awa yayarsa ce ta rikici wace ce yayarsa yar uwarsa ita ta rike shi ta tarbiyyace shi sai tare da har ya zama abin da ya zama in kana magana manyan malaman sunna dole ka ambaci shekul islam ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya wanda duniya ahlus sunna bar taba ganin mutum mai kwakwalwa da basira ba babu wata firka ta bid'a da bai kara da ita ba kuma duk wacce suka kara sai ya ba ta one blow seven die kai hatta ta kara da suka yi ta'addanci ya dau takobi ya yi jihadi ya kara da su shekul islam ibn taymiya kun san wata rike shi tare da shi uwarsa da aka ce ibn taymiya taymiya din sunan uwarsa ce shahararriya wajen da'awa zuwa kira ga Allah Allah ya ji tausayin ta ya ba ta da wanda har wannan kasar a dade ta ba za a manta da shi ba Shi ne shekul islam Kana iya cewa ba wani fannin ilimi da shekul islam bai rubutu a kai ba suwa suka yi wannan aikin mata suka yi wannan aiki abinda muke so ke nan mutanke so mana yara da za su jagoranci duniya ku yi training na yara a ɓangaren malanta su zama jagorori a ɓangaren ilimi su zama jagorori a ɓangaren shugabanci su zama jagorori tun yaro yana ƙarami ki dasa masa siffofi da ake iya zama jagora ki koya masa haƙuri ki koya masa juriya ki koya masa kyauta karke da ki bashe tashi yana marwaci da ya dauki abu ya ki dama haka kake komi naka a banza ka zubar yaushe za ka tsina na wani abu matsiya kina koya wa yaro rowa wannan yaron ya girma ko ya zama mai arziki zai taimaki wani an yi asara ko ba ya asara ba wace ce wacce ta jawo ki rinka masa addu'a in za ki kyauta ko sadaka ki kira shi ya yi gabanki ki yi a gabansa ki ce kai ma haka za ka rinka yi in za ki ba wata kyauta yana kusa take mika masa ki ce shi ya mika tun yana ƙarami ki fara koya masa mai koya masa faɗin gaskiya ko kashe shi za a yi faɗi gaskiya ki tabbatar kin dasa masa wannan aransa ki cusa masa gaskiya koya za a yi ya zama gaskiya zai faɗa ki koya masa rukin amana abinda ba na ba ba zai taba ba ki koya masa rashin kwarai bai sha'awan kayan kowa wayannan siffofin su da siffofi da ke ba mutum kwaliti na jagoranci da shugabancin al'umma Ki koya masa zumunci da son yan uwa ki koya masa yafiya in ayi abin da ba dai bai na kuka sai ya raba ki ce kai hakuri ka yafe kai kuma zaka ga Allah ya daukaka ka Allah yana son masu yafiya irin waɗannan sifofin ki koya masa ki tsaya tsayi wadda ka ki ga ya samu kantaccen ilimi na addini abu na gaba kuma ki ringa masa addu'a yana da bahaushi yaro karami bai san komai ba ya dan yi shirme na yarinta ko ya dan yi banna ko wani abu wannan fitinan nan yaro jarababbe Allah ya raba mu da masifarka kai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke kin san karfin addu'a ke akan sa kuwa dabbe ba za ki ce Allah ya shirye shi ba dabbe ba za ki masa addu'a na kwarai ba dabbe ba za ki mata addu'a na kwarai ba na taba gaya muku wani dan uwa yana faɗa mata mana wata gida da aka taɓa yi da shan today an sa Abraham Slade babban limamin ɗakin kaba da yana karamin irin yaran nan ne da ba sa jin magana uwarsa ta shirya liyafar cin abinci ta gayyato mata ƙawayenta da matan talakawa da mata masu daraja an shirya abinci iri-iri an tara a danin tebur yanzu lokaci ya yi baƙi da sun gama halarta sai ce to ku zo mu shiga mu ci abinci ana bude danin kusan mai aka gani abincin nan gaba ɗaya an kifo da shi ƙasa an yi kata-kata da abinci daga gani ba sai ta tambaya ba ta san wane ne leƙawa da za ta yi ko sai ta gan shi yana ɓoye a bayan wata kujera ya yi kata-kata da jikinsa ko da ta kamo shi ranar jikinsa ya gaya mashi ta daga hannu ta falle shi da mari ya fashe da kuka kun san mai ta fada sai ta ce ya Allah ka shirye shi ta ƙara daga hannu ta falle shi da bari ya ƙara sa kuka mun zama bai ta faɗa ta ce Allahumma ja'alhu hafizan li kitabi ya Allah ka sa wannan dan dawai zama mahaddicin alqur'ani mai girma ya ba ta haushi ne fa tana masa punishment amma tana masa addu'a ta ƙara falle shi da bari ya ƙara sa ihu nace Allahumma ja'alhu imaman fil haram ya Allah kar ka kashe dan nan nawa sai ya zama limami a lakin Ka'aba dan labarin tambaye ku wannan addu'o'i ne sai guda uku ne da Allah bai karba ba da nace Allah ya shirye shi ya shiri ko bai shiri ba ba ma shiriwa kai ba ya zama shi ma mai dora mutane kan hanya ta kwarai da nace Allah ya sa zama mahaddacin Qur'ani ya zama ko bai zama ba yau duk inda ake sallah a duniya yake je suke jikira su zai saje wurin da ta ce Allah ya sa ya zama lima a ɗakin kaba ya zama ko bai zama ba yanzu ba ma ba limamin ɗakin kaba ba ne shi ne minista na haramai ne ministan masallatai guda biyu da kaba da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba suna karkashin ofishinsa addu'ar wa ashe uwa addu'a ta karfi ne da shi kina da makami mai karfi baki sani ba ki yi amfani da shi mana wannan yaron ki tada mana shi yadda nan gaba zai tare mana abubuwa da yanzu wata matar da fusata da da ta falle shi da bari ta ce Allah ka sa ya zama dan shiya ta kara fal ya Allah da boko haram ta kara fal ya Allah ka sa ya zama kidnapper kuma Allah ya karba duka wai ai wannan har uwa ba zai kidnapper ɗan ke yin zaki wa addu'a ba sai kin ja ƙurhuwan lahu da falaƙi da nasu da ayatul kursi ba da kin fada Allah karɓa yake da kin fada ne Allah karɓa yake ba aikin da zaki wa islam da islam ke bukata kamar wannan shi muke cewa kyankyasa ana nuna mun lokaci ya yi da na baku labarin wasu yara da iyayensu mata guda biyu suka ba su training mu'az da mu'awwal to bari ku ji aikin wa an ce an kara mu minti uku ko biyar haka bari ku ji aikin wa ki gane kina da aikin ki, kika zai kika kai ki lokaci ga aiki jajawur a gaban ki amma ke ki mai da hankali a nan ba hankalin ki a yake ba kina nan kullum bakin ki a kumbure wai a da aka siyo a wannan sallar kishiyar ki aka ba mai hoton tabarma ki aka baki mai hoton zakara billahi lazi wannan cin amana a gidan nan ta wani kira mani sha sha sha yaushe kike da wannan lokaci duniya ta ci gaba yaushe kike da wannan lokaci ga assignment a gaban shi yaushe kike da lokacin da har wata ya zaki je kina rigima da ita idan kike da time ɗinta ita ba ta da lokaci ke ma baki da lokaci ne in ba ta da aiki ke ma baki da aiki ne ka je ka ci kan wani abin da bai saka kara ya karya ba kwana uku hudu kwana uku hudun nan ga abu muhimmi da ya kamata ke yi amfani duniya ya amfani musulunci amma kira nan kira ta mura baki wa ko ta zo billahi da jimala mu gidan mu ba taba ganin rashin adalci irin wannan yanzu maganar nake ga maka zaman miya ma in kaga an kawo gidan nan to ba nake da kirki ba in nake da kirki ba za a kawo wai zaman miya ma an kawo to ba nake da kirki ba to na ji ba ke yake da kirkin ba ka kawo naman miya sai mi ran da ba ke da kirkin ba za ka kawo za a cinye hada ki da wa aka raba aka cinye da ke aka raba aka cinye to mai ne matsala kuma kila ma jiya yana da kuɗi ne ya sa ya siyo yau bai da shi sata kike so yi wallahi wani lokaci ba ta kuna irin burin kuna sai in za a yi ta mamaki in ce wanda sun sama aiki da ke gaban su kuwa da labari ya ce lokacin da muka je yakin badar muna tsaye cikin sahu inda annabi ya je mu ya ce da duba gefen damana sai na ga yaro ne karami accidentally karami ya ce sai na ji hankali na tashi na fi son wasu zaratan sojoji kusa da ni da za mu yi ɗauki ba daɗi to amma na annabi ya je shi ba da ma ya canja abdulrahman ibn auf ya ce yana tsaye sai da yaro da ke ɗaya gefen ya ce sai ranka da kalli shi sai ce ya am a ta'arifu a bajahal ya kai babba na ka san abu jahil sai ji yaro mai hankali ne mai ladabi ya ce ya am ya kai babba a ta'arifu a bajahal ya ce na ma'arifu ya ce hera ta shi ne za ka ke tambaya sai yaron ya ce inna ummi kanat tukbiru ne annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hatu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta qatalahu aw hulakaduna yace uwa ta tana ga mun kullun Abu Jahil yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yau na dauko takobi na shigo ba a sani ba abin da ya kawo ni kawai saboda Abu Jahil kullum ta sai ta ban labarin muguntar da yake wa annabi yau in muka hadu da shi ko ya mutu ko in mutu amma ba za mu hadu ko mu duka mu koma gida ba abraham bin abu shaddin su da farin ciki a raina ashe yaron nan karami yaro ne da gari abokin tafiyar manya ya ce yana tsaye sai da yaron shi ma sai ya taba ni ya ce ya am a tarifu a jahal ya babba ka san abu jahil nafsu su'al irin tambayar da wancan yaro yi ya ce yana eh, san shi me yasa kake tambaya ya ce uwata tana gaya mun annabi bai da abokin gaba kama abu jahil kullum cutar da manzon Allah yake sai annabi yana sallah ya je ya ɗauko mahaifar raƙuma ya zo ya juyi kan manzan Allah to ta ƙare daga yau in dai na haɗu da shi ko ya mutu ko ya mutu ya ce wani yaron ya sunan ka ya ce mu'az kai ya sunan ka ya ce mu'awwal sunansu ya yi kama amma ɗaya mu'az na ibinu abin ibinu jamu ɗaya yaron kuma mu'az na ibinu afara ne mu'awwal Abdurrahman yana tsaye sai ga Abu Jahil akan ragumi ga sojojin Qurayshawa kewaye da shi ba shi zaka iya isa da yake amma daga can saman ragumi ya zirbu ya minin wasu malar da dogon mashi ya soki wancan musulmin kai ba da za ka iya zuwa inda yake har bin abu sai nuna musu ya ce ha sahibu kuma ga wanda kuke nema nan kun san me ya faru ya arhamar rahimi kan ya rufe baki yaran nan guda biyu sun yi diran miki akan Abu Jahil Mu'az ya fara isa ga sojoji kewaye da Abu Jahil amma ya sa takobi ya kuza ya kuza ya sari nasara ya kiliyarin hanya da ya ja baya sai ga hanya ta fara guduwa.